Bismillahi Rahmanu Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a ci gaban littafin mu mai suna mahaukacin masoyi kashi na goma sha bakwai. A ƙarshen kashi na goma sha shida mun tsaya ne a inda Roma Sa'u da Ashir suke tattaunawa inda Roma Sa'u kwatkwata baya kan Ashir yana kan wayarta saboda saƙonnin mahaukacin masoyi da suka shigo a daidai wannan lokacin. Yanzu kuma za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Ashir ya yi kasake yana kallonta. Wani shegen mamaki na ƙara kashe shi. Da alama dai masoyiyar nan tasa kanta da motsi, amma ranar shi ba su motsa ba. A wancan ranar ma har rantsewa ya yi bai taɓa ganin mace mai nutsuwarta ba a duniya. Ya ƙara dubanta da kyau cike da ƙauna da tausayi wanda yake sa shi jin ko duka za ta fara ba zai iya baki, idonta kuma, wanda ke haƙaƙewa idan mahaukacin masoyi ya so zai iya mayar da wayar bom? ya tashi da ita gaba ɗaya. Ka bar ni zan tuno da kaina. Ashir ya kura mata ido cikin nazari da murmushi. Dakin kin bar ni ma rufe wannan chaftan zan yi, na yi abin da ya kawo ni. Ta ɗan yi wale da ido tana kaɗa kai. Hakan ne kuma ya bayyana masa gaba ɗaya ba ta tare da shi. "Ina jin ka," ya yi sake cikin jimami, sannan ya numfasa, "kamar yau kina cikin wani uzuri mai zafi, ko za mu ɗaga tattaunawar namu ne zuwa wani lokacin na nutsuwa? Na zo da tarin burika a kanki masu yawa waɗanda nake da fatan su samu matsuguni a zuciyarki da duniyarki, amma ina da yaƙinin za su samu masauki ne idan zuciyar taki tana buɗe kuma tana nutse. Ta yi shiru tana jujjuya al'amura a ranta. Ko dole ne to ta yi wa kanta ta nutsu ɗin, ta ɗago ta dube shi cikin Ba na son wahalar da zuciya ko gangar jikin da takin ranan na san baka gamsu da abin da na faɗa maka ba. Da na dage na gamsar da kai, ba waƙa na so na maka ba da na ce maka ba da wata daraja da kamar ni za ka so ni, kuma ni ma ban shirya son kamar ka ba. Ashe ya yi dariya da ke son nuna shi ɗin namiji ne. Ban ga abin da ya bambanta maganar ki da waƙar Nanaye ba Ruma Sa'u, domin shiryayyun kalamai lilai ba, wanda nake haƙaƙewa babu su, tunda tun farko na togace ki da cewa kin yi wa wani alƙawarin kanki, kika nuna min a'a. Ta tare shi cikin sa masa ido, yanzu cikin hayyacinta take sosai Yiwa wani alkawari ne kaɗai zai iya zama dalili lallai in haka ne har abada ba ni da dalilin da zan kori soyayyarka mai kawo kanta inda tafi karfi muryarsa da alamun rarrashi da tausasawa ya ce mata to daure ki faɗa min dalilin in duba a tawa fahimtar a fakaice za ki faɗa min kin fi ƙarfin tawa soyayyar ne kawai ta yi shiru tana yamutsa fuska Gaba ɗaya al'amarin ya gundure ta a filin duniyar nan, inda abin da ta fi tsana ba zai wuce wani ƙato ya ce yana son ta kuma ya matsa mata sai ta ce tana son sa ba, ko ta wace siga za ta fuskanci so, ita tana da yaƙinin yaudarar wanda ta yi wa kalmar za ta yi, domin mizanin so da aka ɗibar mata tuni ta sauke su a kan Allah kuma ya karɓi abinsa, sai muskuce-muskuce take ta yi, ta kasa amsa masa, shi ma ya kasa rage nacin kallonta, sai dai da ya fahimci ba ta da niyyar cewar, ya ƙara sanyaya murya ya ce, “Gaskiya na faɗa kenan ko?” Ta girgiza kai a gundure. “Wallahi da gaske nake, ba ni da darajar da za ka so ni Ashir. Tawaya a kaina tana da yawanta. Ni sikila, ni ragowar yaƙin su ni bazawara, ni mai ‘ya, ni mai damuwa a rai, duk waɗannan tawaya ce a tare da ni. Idan na ɓoye mu na raka rayuwarsa mu rayu tare, har ga Allah na cuce shi. Kai sabo ne dal, saurayi da shekaru biyu kacal ka bani, lallai dacewa ita ce ka samo sabuwar yarinya mai sabuwar zuciyar da burikanta ba su tarwatse ba. Ni kan nawa tuni suka tarwatse, kuma tun ina su a tsintsinke har na haƙura na turbuɗe su a ƙasa. Kallonta kawai Ashir yake, maganganunta da muryarta a sautinsa suna yi masa kama da waƙa. kuma suna yi masa daɗi a kunne. sauni suke sawa zuciyarsa duk dalilan da take ta kawowa duk ya san da su da kuma burikan rayuwa da ita da ya shirya wa kansa. Shekarun da na baki sun zarce biyu malama, abin da ya iya faɗa kenan da alamu ya haɗa wa ƙwaƙwalwarsa abubuwa masu zafi. Suka yi shiru na ɗan lokaci sannan ta ɗan ja fasali. cikin alamunta me yasa hujjar yawan shekarun kawai kaiwa, yi wa tawili gashi kuma ita ce karamar alhaki dan na san za ma ka iya bani misali da mutan gidan da na haɗu da kai wato Fatima da Abu Turab ya jima yana cuɗa maganganunta a zuciyarsa sannan ya sauke ajiyar zuciya ya dube ta dan ita ce kawai na kalla da mutunci na san labarinki da kyau ciki har da Yusha'u da Awwal shi yasa na yi zaton Sauran dalilanki son zuciyarki ne kawai, kika karanta min, ni dai ina son ki, na ji kuma a shirya wa kowanne irin ƙalubale a hanya. Ya kamata ni ma na ji irin abin da ka ji a ranka na shirin shirya wa ƙalubale a kanka. Kar ka rainawa tunanina da hujjojina Balan ko da na jin bai kamata mace mara daraja kuma mai rauni irin tawa ta aboci rayuwa irin taka ba. ya yi saroro saboda rashin sanin ta hanyar da zai bullo mata, sai da ƙyar ya sauke huci ya ce, To shi kenan, na ba ki lokaci ki shirya, ko hakan ne babu laifi, ta faɗa cikin halin rashin kulawa. Ya jima yana kallonta sannan ya miƙe cikin rashin kuzari. To shi kenan zan koma, sati ɗaya zan waiwayo ki. To babu laifi na gode da ɗawainiya. Ta faɗa tana bin sa da kallo ita ma cikin sanyin jiki. Ya jima yana kallonta sannan ya kaɗa kai ya wuce. Tana zaune tana raba musu hankali da kwayar idonta da ƙyar ya rinjayi wayar tata inda ta kira sunansa cikin rauni da sarƙewar murya. Ya juyo kawai yana kallonta. Ta miƙe tsaye lokacin da ƙarfin halinta suka fara kokawa shi da jirin da ke kawo mata sura. Ka daure ka ɗan yi mana wani gata mu da zuciyoyinmu ka tankwaɓe yaudarar da zuciyarka ke maka akan kaso ni na rantse maka ban cancanta ba. Ya yi shiru yana kallonta, fuskarsa ba ta fassara mata abin da ya ji a zuciyarsa game da ita ba don haka ta bige da kallonsa tana canke-canke. Amma dai a zahiri ya ji ɗacin maganarta sanda yake mata ne kawai ya tursasa fuskarsa ta ɓoye mata ɗacin yana zaton sansa ne kawai ba ta yi shi yasa take musanya masa kalmar da ta fi cancantarsa da kanta. Ya yi jarumta sosai sannan ya shaƙi haushin da ta bashi ta sa murya a shaƙe ya ce mata Ba zan iya ba. Ba ni na tsara wa zuciyata cewa mu taru mu so ki ba, saboda haka yanzu ban san dabarar da zan hana ta san naki ba. Suka jima suna kallon juna, babu wanda ya iya tankawa a cikinsu, sai can ashir ya saki hannu ya kaɗa kai ya juya ya fice daga falon ya bar tsaye ƙafa na kakkarwa cike da jin wani irin jimami da ɗaci a zuciya. Amma dai Gauraye. don ta san ciwon so da kyau, don haka ta haƙaƙe in dai yadda take ji a kan Auwal haka yake ji a kanta lallai ya shiga tsaka ta yi kaito da ya faɗo a rayuwarta a lokacin da ta yi sallama da aure don sadaukarwa ko muradin wasu kawai wato don Allah saboda zamowarsa bauta da kuma farantawa wanda ke son ta yi auren ko kuma yake son ta aure shi lallai da irin wancan lokacin ne da ta yarda ta aure shi kuma ƙila da shi ne ba zai yi abin da Yusha'u ya yi ba. A nan kuma ta tuno haɗuwarsu da abin da ya gudana. Kwanaki kaɗan kafin ta faɗa almaran mahaukacin masoyi, ta yi niyyar zuwa Abuja don bugun tsuntsu uku da dutse ɗaya wato ziyarar ofishin jaridarta Aminiya, ziyarar sada zumunci ga iyayenta da yayarta Balaraba sai kuma uwa uba da take ɓoyewa a ranta kaɗai wato ɗora sassanyen kallo akan sanyin idonta Hamida Ana saura kwana biyu tafiyar ne ta Balaraba ta tayo mata waya da roƙon ta je gidan ƙawarta Fatima matar Abu Turab wanda ke Tarauni ta karɓo mata turarukan da ta kawo mata daga Dubai. Fatima ba baƙuwarta ba ce domin labarinta shahararre ne a kunnenta ta wajen Balaraba kuma lokaci-lokaci ta na aikenta wajenta ko kuma ta raka ta Taraunin idan ta zo. Haka zalika sun taɓa haɗuwa da Fatima da mijinta Abdullahi. sun kai wa Balaraben ziyara a Abuja. Takin ta ci yammaci ta ɗebi Mubarak ya raka ta, amma suna zuwa ko gidan bai shiga ba. Ya hau mata magiya ta yi masa uzuri yana da kallon kwallo Ya dawo bayan sallan magariba su tafi. Tana shiga, Fatima ta tare ta da murna. Ruma sa'u ta zauna kujera a gajiye kamar yadda kullum take a kasalce. Fatima ta bi ta da kalbu cikin murmushi, yau ina ɗan rakiyar taki Mubarak. Yanzun nan ya mun yankan ƙaunar komawa wai ya manta da kallon ƙwallo. Da sauri Fatima ta ɗauki rimot ta latsa tashar da ake haskaka ƙwallon, ƙafar tana cewa, “Har kin tuna min ma, bari ina yi wa hinda kishiya, yanzu Abdul na zuwa sai ya manta da kowa sai ita.” Idan muka zama mu uku kuwa, ko guga bai ci albarkacin ruwa ba, ya ci na igiya. Ta ƙare da dariya. Sa'u ta ɗago tana taya ta. Ni ma kin tuna min, ban ga bebi Hindatu ba, Fatima ta amsa, yanzu za a shigo da Kuma da Mubarak ya sani ya shigo sun yi kallon tare, na ga sun fi son suna yi suna tafka Suna dariya su duka sai ga bebi Hindatu an shigo da ita kyakkyawa kamar uwarta, ta sha kwalliya da fararen kaya sai kamshi ke tashi. Da sauri Ruma Sa'u ta karɓe ta ta rungume tana tunanin tata gudan jinin tare da takaicin yushe uku. wanda ya nisanta su da juna suka taru suka cunkushe mata ranta. Hamidu ta rarrauna sikila wadda da darjewa ake ita ya kamata ta darje uban da zai so ta ya ta lamarinta yadda hinda take samun waɗannan gata ko ma fiye amma ita bata yi dacen uba ba sai ta samu wanda bai san kowa ba sai kansa kai wanda ma ya ɗauki rayuwarta zuwan auzunawa da tashin su duk ɗaya. Tana ta bikin wasa da Hindatu, Fatima ta kauce da ba su guri bayan ta sa an cika ruma Sa'u da kayan tanɗe-tanɗe da na lashe-lashe, da alama ta shige ciki ne tana karasa shirin mai gida Abdul. Lokacin da ya dawo gida sai da ƙwallaye zubowa Rumor Sa'u da ta ga ga abin da ta rasa a mijin da ya zama rabonta, ga kuma abin da ta rasa a mutuwar masoyin da ta tabbatar shi ne zai iya mata abin da ya fi haka. ita da iyalinta wato kakaci na murna da shewar saduwa da juna tamkar waɗanda suka shekara ba su haɗu ba tsakanin Abdullahi da iyalansa Fatima da bebi Hindatu. Yarinyar nan sai kakaci take kamar za ta shige cikin mahaifinta, shi kuma komai yake yana makale da ita da zai shiga wanka ma da kyar aka raba su don haka a gurguje ya yi wankan ya dawo ya a abarsa. Tausayin kai ya damu Ruma Sa'u ta dubi Fatima ta ce, Anti ɗauko min saƙon zan tafi. Cikin jimami Fatima ta ce, Kai haba dai, Ba za ki jira Mubarak ɗin ya dawo ya ɗauke ki ba? Sa'u ta dubi agogo ta ce, Anya kuwa Mubarak zai tuna da ni? Gara na tafi gidan kawai. Kin ga ba don wannan man ɗin na kallon da zai ɗauke masa hankali ba, da kawai in kin gama sai mu kai ki, bai kamata mu ci amanar Momi mu bar mata 'yar autarta ta tafi yawon neman daidaita sahu ba. Abdullahi ya dubi agogo yana dariya. Babu damuwa, Idan za ta jira bayan mangariba ai sai mu kai ta har tsakiyar gida. Za ta jira, karab Fatima ta ari bakinta ta ce mata albasa. Dumasa'u na jin nauyinta ƙwarai, wannan ya sa ta kasa musantawa. Haka ta zauna da su, inda ko minti goma ba a yi ba sai ga baƙonsu Ashir, ƙanin Abu Turab, na uba ɗaya. Tun shigowarsa kuwa, ya fara yi wa sa'u kallon nuna ta saci zuciyarsa. Abdullahi Ashir da sunan taya shi amma rabin hankalinsa na kan Ruma Sa'u wanda suke hira da Fatima har dai ya ga in bai yi da gaske ba garin kallon ruwa kwaɗo zai yi masa ƙafa, da alamar wanda nutsattsiyar yarinyar mai ajiye so nesa da zuciya ce. Ya shiga hirar tasu da cewa anti kanwarki ce wannan? Fatima ta dubi Ruma sannan ta dubi Abdullahi wanda ke rungume da isa, amma idonsa na kan talabijin. Abdul Ka ji tambayar da Ashir yake yi? Ba tare da Abdullahi ya juyo ya dube ta ba ya ce, Na ji shi, Allah ya ba da sa'a idan wani bai datsawa ta katon kwaɗo. Ka ji ka da mugun fata, Ashir ya faɗa yana dariya, tare da nacewa kallon fuskar roma Sa'u wadda ko da wasa ba za a iya fassara abin da ke cikin ranta ba. Ta ƙi murmushi, ta ƙi ɓata rai bari. yana jin mu in ji Fatima tana mata kallon gefen. Ki dai bar shi ya gama duba na da kyau, ban kai abin da zai so ba, kuma na sha miya sosai a duniyan nan, dan sha shi daga watan biyu nake cika shekaru rututu har ashirin da takwas. Suka dubi juna shi da Fatima suka yi dariya sannan ya kaɗa kai. Da gaske nake ni dai na ci karo da zazzafan so a haɗuwan farko. Duk yawan hanzari ban yi tsammanin zai rusa shi ba. A nan ne Sa'u ta juyo ta yi nazarinsa da kyau, suna kama da Abdullahi sosai, da alama kuma ƙaninsa ne. Ba ta ji komai a kallonsa ba na daga soyayyarsa ko tsanarsa. Don idanuwansa sun tab tarkon so wanda ba ta cancanci ta yi murmushi da kau da kai zuwa kallon fata anti kin san dai da tarin matsaloli da suka biyo ni duniya waɗanda na sunkuya na tsinta a duniya ko kuma waɗanda suka duro min a ƙolin kai. Ki labarta wa ƙanin su, ki tabbatar masa zuciyata dai a kulle take bayan ta cika kanta da ta auren al kar na wahalar don Allah kamar yadda ba na son a wahalar da ni, mu shafe wannan batun. Ashir ya yi saurin tare ta, ni dama ban matsa a so ni a ganin farko ba, amma dai aƙalla a bani dama na buɗe ƙwanjina na nemo soyayyar. Kallonsa kawai Ruma Sa'u ta yi ba tare da ta nemi abin cewa ba sannan ta hau duban agogo tana yamutsa fuska. Da sauri anti Fatima na dariya ta ce, Malam, za ka koran min ƙanwa. Ka tura wannan son cikin wani ɗan lungu a zuciyarka ka kulle shi yanzu. Daga baya sai ka bi ta har gida batta ta sake ko mu bar muku wajen. Abdullahi na dariya da kasa hankali biyu ya sako idan zai kulli ba Ruma Sa'u a tausaya. Duk suka yi dariya har Ruma sa'u, an bar maganan sun ɗan taɓa hira, kafin Fatima ta janye ta suka sauya falo, saboda ganin ta kasa sakewa, bayan sallar mangariba kuwa suka ɗauke ta suka kawo ta har gida. Tana cikin nutsuwarta na jin Ashir na da saukin kai ba irin Mero ta shigo falon daga falon ido, a rikice Mero ta ce, Yaya dai? sai a sanar da zatenta da take wa Ashir na cewa shi ne mahaukacin masoyi kuma aljani mai ƙafafuwan doki ko jaki. Sa'u ta tuntsire da dariya ta ce, Ya tafi. Ashe mutum ne ba wanda na zata ɗin ba ne. Ƙanin mijin Anti Fatima ne ƙawar Anti Balaraba. Mere ta zube a ƙasa jagab cikin sallar lami ta murgina kai ta ce, Amma dai kin ɗau na. Tsugunona uku na rantse, in leƙa ki hankali a tashi. Da ƙyar na yi shahadar ƙuda na taho yanzu. sa'u ta dafe kujera cikin tsananta dariya, tana nuna mero tana son ta yi magana amma dariya ta hana sai da ta yi ta ishe ta sannan ta miƙe zaune tana cewa, amma dai Mairo na faɗa muku kwantar da hankali ko? In abin cuta ne ai ba na tsammanin ni kaina zan doshe shi. Ke ta Mero ta faɗa da sauri tare da miƙewa tana riƙe ciki. Lokacin da ta ji ya karta mata ciwo, ta fice ta bar Masa'u na binta da kallo tana tuntura mata dariya. Sannan saƙon da ya shigo wayarta lokacin da suke tare da Ashir ya faɗo ranta. Nan da nan ta ware annurin fuskarta ta figi wayar ta tafi can ƙuryar ɗakinta. Tana da yaƙinin in dai saƙon mahaukacin masoyi ne to baya zuwa bai gigita da safe kuma sai ya da in dai ta yi a kusa da wani sai ya daga ido ya kalla ya kuma jinjina da alama ita kuma na ta hawan borin kenan. Sai da ta shiga zagaye ɗakinta da kallo tana ƙaddarawa babu wani shaiɗani a cikinsa don ta riƙe ta riƙe duk wasu ayoyi na nisanta kai da muhalli daga shaiɗanu. Saboda haka na'urar ta bayanai ya kamata ta nema a ɗakinta ko kuma zuciyarki ba wata zuciyar ta raya mata, bayan ta tuna mata lokutan da take sanya kafa ta bar gidan amma sakonnin mahaukacin masoyi su riske ta da batu daidai da yanayin da take ciki. Nan da nan ta tura wanda ni ta cika bakin da za ta yi sallama da shi. Kamar gaske ta zauna bakin gado a nutse ta hau neman saƙon. Kalmar da ta dinga furtawa kenan idanta akan madubin wayar da raɗa raɗar rubutu layi uku kacal amma mai zafi da ya hana a yi mamaki ko ci gaba da shakkar mahaukacin masoyi ba jinni ba ne. Ina da tsananin kishi sa'u, ba za ki yi min gatan da za a ce da ni kaɗai aka halicce ki ba? Wannan kashedi ne ko gargaɗi ta tambayi kan. Saƙon ya iso ne daidai lokacin da take abin da za a kira zance da Ashir, kenan mahaukacin masoyi ya ganta da kishiyarsa Karo na farko kenan da tun bullowar mahaukacin masoyi a rayuwar An jima kaɗan lallai ba kowane abu ke ba ta kuka ba, musamman wanda take son nuna jarumtar karɓar ƙaddara, amma tabbas sha'anin mahaukacin masoyi ya ƙara girma da jarumtarta za ta gaza ɓoye sirrinsa ita kaɗai. Ko kuma ƙoƙarin samo wa kai mafita ita kaɗai. ta rintsa ido cikin hawaye tare da jin ya kamata cikin biyu ta yi ɗaya, ko dai ta rintsa zuciyarta mahaukacin masoyi ya daina hango ciki, ko kuma zuciyarta ta ta rintsa idanunta masu makantar da ita lamarin mahaukacin masoyi ko girmama su yadda suke firgita zuciyar. Inda ta buɗe idanta ta bi shi ta goge hawaye a fili ta furta cikin sakewar murya da ƙurawa wayar hannunta ido tamkar wayar ce mahau. Kai ba ka da suna sai almajanuni a soyayya? Lallai kana da kishin abin da kake da wanda ya fi ka kishinsa, kake son abin da kake da wanda ya fi ka sonsa, wato ni. Shin za ka iya Ruhin soyayya ba zai amfane ka ko za ta maka amfani a gaba. Ta dinga surutai barkatai, tana nacin kallon. ta ji murya aljani mahaukacin masoyi ta gauraya ɗakin kamar yadda ta saba gani a fina-finai amma hakan ba ta samu ba ita kuma ta ci gaba can fa sai ga wani gajeren saƙon mahaukacin masoyi ya faɗo wayar ta rima da sauri ta hau karanta bayan hauka sona makaho ne sharafinsa yake sha ba tare da buƙatar raddi ba ina son ki kar ki man nan take kwakwalwarta ta tsaya da aiki cak komai a tare da ita ya koma siriri kafin a guje su harbo mata can baya tuno mata da kalmar da ko da za a ce katan ɗin banalin ta kwankwada ba za ta kasa tuno daga wanda ta taba jin ta fito mata ba wannan sakon na mahauka ba shi da bambanci da kalmar da ta shiga tsakaninta ta ƙarshe da masoyinta awwal to a ina mahauka da ta rasa amsa sai ta ƙara gigicewa cikin ruɗu kuma ta miƙe ta sannan ta ne ta fara gurzon kukan rashin awwal a madadin kai tsaye ta saci kukan hauka da mahaukacin masoyi ke neman aza mata ta daɗe da sanin tana son awwal kamar yadda ta jima da sanin asarar da ta tafka na rashin awwal wanda ya tanada mata ita da iyalinta duk wani farin ciki da hawayen share kuka ke ce farin ciki na don kin haifi 'ya'yanki ki, zan tanaje su a haƙurina da juriyata da kuma tattalin aljihu iyakar iyawata. Ina da wannan burin a raina. Wasu daga alƙawuran Auwal kenan a ranar. Ta zabga asara wannan alwashi da alƙawarin nasa ita da 'ya'yanta, yau ga wani ibtila'in da Auwal bai taɓa hasaso mata ba ya faɗo mata. Duk wannan giɓi ne daga cikin manyan giɓunan da rashin awwal ya haifar, domin idan yana duniya ko shaiɗani sai ya ji kunyar keta idan Auwal ya zo mata da ruɗu. Mahaukacin masoyi ya samu rayuwarta cikin rashin gata, shi ya sa ya samu sararin yi mata wasa mai sauran tafiya da numfashi. Amma menene haɗinsa da maganganu? Wannan tambayar da ta yi wa kanta ta komar da ita baya cikin tsananin tsorata da shakkar abin da ke faruwa da ita. Ta fi kowa sanin Auwal ya rasu, har ma ba za ta iya ƙirga musamman bayan rabuwar aurenta da Yusha'u. Sannan ita musulma ce da take da imanin duk wanda balle ta tafi kan ƙirƙirar wasu tsammanin akwai fatalwa. Haka ta ci gaba da kuka, ta ci gaba da tsorata kuma ta ci gaba da son sanin wane ne mahaukacin masoyi kuma ina za ta je ta dubo shi. Uku ga watan biyu ta koma wa ɗabi'arta ta baya kauracewa wayoyinta daga na kan layin wayarta har gaba ɗaya jakar saƙonninta na social media in ka ɗauke imel ɗinta wanda ba ta da damar juya masa ƙiya tunda a nan harkar aikinta ta fi kauri. da yake ma satinta biyu a kwance shi kansa imel ɗin shiga shantin ƙadangare take masa a gurguje take bin saƙonnin da take zaton sun zame mata tilas baƙin saƙonnin kuma masu sababbin adireshi a idonta Idonta ya sha gane mata mahaukacin masoyi amma sai ta rintsa ido ta wuce shi. A cikin waɗannan sati biyun ta ɗan yi jinya ba mai yawa sosai ba da kuma toshe mata hanyoyin walwala da ya yi kamar su da ta tilasta wa kanta ƙauracewa duk da nishaɗin da yake sa ta. Abu ɗaya ya fi tsaya mata a rai game da wannan ƙaura da ta yi wa soshal midiya shi gina katanga tsakaninta da makarantar shafin ta na jarida, musamman da yake satin da ya gabata ta yi rubutu ne ɗan gida wato kan mutane irin ta sikila, amma saboda hana wa kanta sukuni a ta ba ta samu nutsuwar wasu ra'ayoyin makarantar sosai ba. Wannan kewar tasu ta ishe ta saboda haka yau da kuma jinta ta ɗauki kafa zuwa gidan waya ɗebo wasiƙu, sai dai kash guda ɗaya kawai ta tarar ta sunkuto ta, ta juyo gida. Tana shigowa harabar gidan ta ci karo da motar Yusha'u, hanta cikinta ta yi masifar kaɗawa musamman da ta tuno yadda ranar sha shida ga wata biyu ta zo mata. Ranar da mahaukacin masoyi ya wuni yana siddabaru, ranar da Yusha'u ma ya yi nasa siddabarin na aro wasu ɗabi'u da ba nasa a tsakaninsu ba. Ta shiga cikin gidan cike da fargaba tare da dalilin samuwarsa ba, a tsammaninta za ta tarar da Yusha'u durƙushe gaban Hajiya kamar yadda ta saba ganinsa idan ya zo gidan, Hajiyar kuma ta yi kicin-kicin tana muzure tamkar wadda Yau Yusha'u na tsaye da jaridarta ta Aminiya a hannu yana dubawa daidai ta na rubutunta a kan sikila. Hajiya na zaune tana gyaran farce fuskarta babu annuri sosai ga kuma su sumoli matar Yusha'u idanta a talabijin. Cikin sakanni kaɗan Sa'u ta nazarce su, Yusha'u ya sauke ajiyar zuciya ya ɗago da fara'arsa ya amsa sallamarta, yana yi mata wani irin kallo. Hajiya ma da ta fara'ar ta yi mata sanne da dawowa, saura su moli kawai da ta ɗan tsura mata ido, kallo mai kama da sun gano